إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أنت عفو كريم رحيم تهب العفو فاعف عنا اللهم أنت عفو تهب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وتوفنا مسلمين وذكرنا بالصالحين فاتح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 wa khairul huda hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu bidatin dalala wa ba da yan uwa muslimi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh akamar yanda muka saba da mu ci gaba da karatu mu na alqur'ani mai sarki jiya mun karanta aya ta takwas inda Allah madaukakin sarki ya mana bayanin saukan alqur'ani da kuma nau'i na ayoyin da suke cikin alqur'ani da kuma bayanin yadda idan an fahimci aya za a yi hukunci a kanta da wanda kuma ta rikitar za a ɗauke ta a mai da ita zuwa ga wadda take da fahimta a fili sai a ba su hukunci iri ɗaya saboda gudun kar a karkata kuma rashin yin hakan yana daga cikin abubuwan da za su sa mutum ya zama ya karkata ga barin wato kenan fahimtar gaskiya sannan ya bibi bayani da cewa masu hankali su suke tsaya su yi wani irin nazarin wanda ba su da hankali kuma su ne za su bi ayoyi wanda suke fassararsu yana da itimal zai yi daukan nan zai yi daukan can sai su bi can inda zuciyarsu take so alhali muradin ko ba haka yake nufi ba to saboda masu hankali su ne suke kaucewa irin wannan to irin wannan masu hankali su ne yanzu Allah madaukakin sarki yake mana bayani a kansu mukbiran anhum Allah yana ba mu labari a kansu annahum da rabbahum cewa su suna kiran ubangijin su na suna masu cewa rabbana la tuzigh qulubana Allah karka karkatar da zukatanmu karka karkatar da zukatanmu ba da yasa dai tambayan ka riga da ka shiryar da mu yanzu gashi muna musulmi sannan daga baya ya zama kuma mun koma wani abu daban ko ba musulmi ba ko kuma muna musulmin kirki mu koma musulmi da ba na kirki ba kar kai mana hakan nan ai wato kenan Allah la tumilla ha anil huda ranmu da zuciyarmu muna roƙonka kar ka karkatar da ita ga bari shari'a ba da iz agamta ha alaihi bayan ka tsaye da ran namu da zuciyar tamu a kansa shi shari'a din wala ta tajalna kalladina fi qulubihim zaygun kar ka sa mu zama kaman wanda a cikin zukatansu akwai karkata yattabi'una mata shabaha dan haka su suke bin abubuwan da wato kenan suke da rikici min alquran na wato kenan alqurani mun ce rikici anan fassarar da take daukan fuska guda biyu fuska ɗaya ba ita ake nufi ba fuska ɗaya ita ake nufi sai su karkata zuwa ga wanda ransu yake so ko koda ba ita ne wato kenan ayar alqur'ani take karantarwa ba to Allah madaukakin sarki muna roƙonka karka mana haka walakin thabitna amma addu'ar mu shine Allah ka tabbatar da mu ala siratikal mustaqim akan ka wanda take wato kenan madaidaiciya kaman anan a cikin itikadin wayannan mutanen shine cewa Allah madaukakin sarki shi yake tabbatar da mutum akan hanya sannan kuma mutum zai karkata sai Allah madaukakin sarki zuwa masa ido sai ya tafi je karkatar tasa saboda haka Allah muke roƙa ya zama ya shirya da mu zuwa ga hanya madaidaiciya wadini kalkawim kuma addinin ka ya Allah wanda yake wato wanda yake tsayayye wa hablana Allah muna roƙonka ka ka ba mu rahmatan jin kai ai sabbitna biha ka tabbatar da kulubana zuciyoyinmu wato kenan akai ka ba mu shiriya da jin kai milladunka daga gare ka ya zama shiriyar kai ne ka ba mu ita ba shiriyar wani mutum ba to saboda shiriyar ka ita ce wadda take tabbatacciya wa tajma'u biha shamlana Allah muna roƙonka da wannan shiriya ka tattara mana kayan wanda suka wawwatsa su tare a gu daya wato kenan kana da matsala a can kana da ita can kana da ita can kana da can duk Allah ya tara maka su a gu sai hankalinka ya zama ya tare a gu daya saboda duk abin da zai kawo mana rikici Allah ka sa mu fahimce shi sai zama abubuwa sun zo da sauki duk abinda zai zama mana da alkhairi Allah ka sa mu aiwatar da shi sai ya zama wato kenan nutsuwa ta tabbata a gare mu wata zai da nabi imanan da wannan kuma Allah muna roƙonka ka ƙara mana imani gare ka wa ikanan ka ƙara mana kuma yaƙini shi ma zuwa gare ka innaka lalle kai Allah maɗaukacin sarki antal wahhab kai kai ne wato kenan mai baiwa mai dauka ya bayar kai ne mai kyauta yadda ka ga dama yau ka gana akwai idan aka ce innaka anta kuma du saboda me saboda ƙarin tabbatar da magana kenan innaka anta lalle kai kai ne mai yin kaza in ka ce lalle kai ne mai yin kaza yayi in ka ce innaka alwahhab yayi daidai in ka ce anta alwahhab yayi daidai amma me hikima ce innaka anta alwahhab kaga wato kenan yana nuni cewa lalle ba wanda yake kyauta a zahirin lamari sai Allah in ka ga wani ya baka to Allah ne ya baka ya baka Allah kwakin sarki shi ya koro maka ta hannunsa amma shi din an yi amfani da shi ne wajen baka din amma Allah kwakin sarki shi ne wato kenan mai barwa a haƙiƙatar amurin to mu ji malam ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد daga cikin addu'o'in wa'annan al'ulal albabi masu hankula da Allah madaukakin sarki ya ambata cikin aya ta baya da muka karanta jiya shine suna cewa rabbana ya ubangijinmu innaka jami'un nasi lalle kai ne zaka tara mutane ko kuma lalle kai mai tara mutane ne liyomin Larabe fiye su haɗu a wata ranar da babu shakka wato kenan a cikinta ay na fi In innaka ya rabbana bai na khalqika Allah kai ne mai hada halittunka gaba ɗaya daga na farko annabi adam alaihi salatu wasalam zuwa mutum na karshe da za a haifa a duniyan nan Allah maɗaukakin sarki zai tara su yau mai adihim ranar da aka yi alkawarin za a hada su don wato fasil bai sannan za ka zo ka yi hukunci tsakaninsu ka tantance su kafirai su koma a nan musulmi su koma a nan sannan musulmi ma a tantance su musulmin kirki su nan musulmi kuma wanda suke ba masu kirki ba su kuma su tsaya a nan su fuskanci abin da za su fuskanta kafin wato kira a kai su gidan aljanna wata hukumu fihi kai da bai kunce tsakanin su fi maktalahu fihi cikin abin da suka yi sabani wannan yace ga inda gaske take wannan yace ga inda gaske take to a nan zaka fitar ma mutane gaskiyar karara saboda da an fitar da gaskiyar wanda ba akan ta yake ba a wannan lokacin ne kuma zai gane zai gane wa badalahu sayyi'at ma kasabu mummunan aikin da suka aikata sai ya bayyana musu wa haka bihim ma karubihi yastazi'una abinda suka kasance suna izgilanci din sai ya zama kuma wato kinai ya cancance su saboda mutum yana aiki amma wannan aikin nasa da matsala a kansa kuma bai fahimci wannan lamarin ba ko kuma ya fahimta bai dauka ya gyara ba har sai da aka je lahira kuma azo Allah ya ware cikin abubuwan da mutane suke sabani wannan kungiyar ga yadda suka ce wannan kungiyar ga yadda suka ce wannan jama'a ga yadda suka ce wannan ga yadda wani ga yadda ce wani ga yadda ce ai gaskiyar kan guda ɗaya ne ko alhakula la yatajazza sai Allah madaukakin sarki nuna mutane to ga gaskiyar yadda take saboda wanda yake akanta yana kanta wanda baya kanta kuma yanzu ta bayyana masa abin da ya kasance yana a kansa wato kenan da kuskure a daidai lokacin da ya tazakkaru al-insanu wa anna lahu zikra dan adam zai yi tuno ashe ku an taba gaya mu ashe ku an taba nusar da ni to amma wannan tunawan amfani mai zai masa kaga ba zai musu wani amfani ba sau da kawai ta jaze kullum Allah maɗaukakin sarki kai ne mai sakanta ma kowa bi amalihi da aikinsa wa ma kana laifi duniya da abin da yake a kansa a nan gidan duniya duk abin da mutum ya gina a kansa a gidan duniya Allah maɗaukakin sarki zai masa sakai a kai min khairin wa sharri ko dai na alkhairi ko kuma na sharri duka Allah maɗaukakin sarki shi zai yi wannan to mu je malam إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموال ولا أولاد من الله شيئا وأولئك هم وقود النار الله مدوكاكين sarki ce إن الذين كفروا كاغوا إن da suka butulce suka ke yin imani wato kenan amwaluhum da dukiyoyinsu wa auladuhum da kuma ƴaƴayensu lan tuguni anhum shay'an ba za su wadatar da su wani abu ba min Allah a gurin Allah madaukakin sarki ba za su ba kaga anan Allah madaukakin sarki yana ba da labari dangane da kafirai bi annahum qudun nar cewa su makamashin wuta ne wata rana Eh, lauma la fa az-zalimina ma'ziratuhum ma'ziratuhum lanar da azalumai uzurin da za su kawo ba zai amfani ba ya Allah saboda kaza kaza wallahi saboda matsala kaza kaza wallahi saboda kaza kaza wallahi duk wanda ya zalunci musamman ta hanyar kin musulunci to uzurin da zai kawo Allah madaukakin sarki ba zai ba zai sa wannan uzurin ya musu amfani ba walahumul la'anatu sannan tsinuwar Allah kuma za ta tabbata a gare su walahun su uddar sannan kuma mummunan gida ya tabbata a gare su shine zai zama makomansu kaga mutum ya kare rayuwarsa a duniyan nan sawa'un ya yi kudi ko bai kudi ba sawa'un ya yi mulki ko bai mulki ba sawa'un ya hole ko bai hole ba aka ce ai gidan wuta shine zai zama makomansa kaga wato kenan lalle akwai matsala kenan Allah ya kiyashe mu Allah ya kiyashe mu walaisa ma'utuhu fi duniya min al'amwali wal auladi abinda aka ba su a gidan duniya na dukiya ko kuma yayaye bai kasance bi fi zai zama ya amfanar da su ba inda Allah a gurin Allah madaukakin sarki wala bimunjihim ba zai kuma zama ya tsayar da su min azabihi daga azabar Allah al'alim wanda take mai raɗaɗi ba ba zai tsayar da su daga wannan ba Yau ba zai tsayar da su ba kaga dukiyar ba za ta yi amfani ba dama aka ce yawaddal eh, mujrimu la yatadi min azab yau izin bi bibani ko wa sahibatihi wa akhi wa wasilatin lahi wihi wa man fil ardi jami'an mai yunjihi da zai bada duk abin da ke cikin duniya wa dukinan law anna lahum eh, eh, ma fi menene da Allah madaukakin sarki ya sa sun mallake abin da yake cikin duniyan nan wa misluhu ma'ahu da ninkinsa tare da shi lafta dobihi min suwil azabi da sun fanci kansu daga mummuniyar azaba ta ranar tashin alkiyama to saboda haka kuma ba zai yiwu din ba ba zai yiwu ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa yake cewa fala tu'jibka amaluhum wala auladuhum ƴaƴayensu da dukiyoyinsu kar su zama suna baka sha'awa kwata kwata ƴaƴayensu suna da ƴaƴa ƴaƴansu bulbul da sauransu abin sha'awa suna da kaza suna da kaza dukiyarsu ta ta ta ta kai matsayi kaza ta ta kai matsayi kaza a'a duk wa'annan tunda ba musulmi bane to kasu baka sha'awa duk abin da suka mallaka a duniya kar ma ya daga maka hankali inna ma yuridullahu liyazibhum biha lalle Allah madaukakin sarki yana nufin zai adasar da su da wannan dukiyar ne wannan dukiyar azaba za ta zama musu ranar tashin kyama wannan 'ya'yan matsala za su zama musu wato kenan ranar lahira fil hayatid duniya kai tun a gidan duniya ma tun a gidan duniya ma 'ya'yan za su zama musu matsala dukiyar za ta zama musu matsala wata zaka amfusun wa kafiruna hakan nan rayuwarsu za ta kare ta lalace a cikin matsala da wahala kuma suna nan a matsayin su wato kenan na kafirai to da ba shi da uzuri a gurin Allah madaukakin sarki kuma tunanin da Allah madaukakin sarki yake cewa Allah gurin da ka takallubal ladina kafaru fil bilad wala wanda kafirai suke a cikin garuruwa su shiga wannan mota su shiga waccan su shiga wannan gida gobe su shiga waccan kana ga suna holewa inda suka ga eh takallubu takallubu laila wannan har sinan sinan dare da rana babu wani abin nan a da Allah wannan kare rude ka kar ma ya shalle ka kwata kwata mata'un qalilun wannan dan jin dadi dan kadan ne wata ran ka neme shi ka rasa ka dabi ayat na sama wato kenan ka rasa sama ma wahum jahannama sannan makoman su zai zama wato kenan wutan jahannama wa bisal mihad jahannama kuwa ta munana ta zama mashimfidi mihad shine shimfidi da za a shimfida maka ka zo ka zauna kaga in ka shiga gida za a yi maka lalai da zuwa sai a kawo shimfidi a shimfida ce ka zauna a kai to sai zama na jahannama ita ce abin shimfidin su kaga wannan shimfida ba ta yi ba tare da irin wannan shimfiɗa din to wannan su ne makoma ta wanda bai musulunta ba ko ma waye shi inda yana na a matsayinsa na kafiri to wannan wata ke shi ne makomansa kaga ga ci anan kuma sai Allah yana cewa innal ladzina kafaru lalle kafirai bi ayati Allah da sun kafir cewa ayoyin Allah wa kazzabu rusulahu suka karyata manzanninsa wa kalafu kitabahu suka saba ma littafinsa wala min tafi'u bi wahayi ba su zama sun amfana da wahayin Allah maɗaukakin sarki ba ila an biya da yawa annabawansa kai lan ne a amwaluhum wallahi dukiyarsu wala auladuhum da ƴaƴayensu ba za su amfanar da su shay'an wani abu ba min Allah daga gurin Allah maɗaukakin sarki ulaka hum kudin nar wa'annan sune asalin wato makamashin wuta ai hatabu hallazi tusjaru bihi itatuwan da ake sawa da kirare da ake sawa a hura wutar nan ta zama ta to su ne za su zama haka nan kaga kenan yanzu a nan kamar wannan aya tana nuna mana cewa kafirai ba wai za a sa su a wuta su kone ba ne a'a su ne ma abin kone wutar eh, in sa su za su kone ke da akwai wutar a'a yanzu su ne abin hura wutar icen da zai ci wutar su ne icen da zai ci wutar don wutar ta kunu wa tukadu bihi da su za a kunna su kamar yadda Allah madaukakin zai ke cewa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama da ku kafirai da duk abin da kuke bauta kuma bayan Allah duk kiraren wutar jahannama ne makamashin wutar jahannama ne antum laha kuma lalle cikin wutar za ku zama kun gagara kamar yadda Allah yake cewa kadabi fir'auna kawai mu wa ka karanta kadabi ali kadabi ali fir'auna wal ladina min qablihim kazzabu bi ayatina fa akadhahum Allah bi dhunubihim wallahu shadidul iqab Allah madaukakin sarki ya ba mu misali yace kadabi ali fir'auna kaman dabi'an mutanen fir'auna abinda ya zama wato kenan al'adarsu ko halin su na yau da kullum malam da haka yace abu anan yace ka sani ali fir'auna kamar yadda mutanen fir'auna suke aikatawa abinda zaka aikata shi yau ka aikata shi gobe ka aikata shi jiya ya zama maka ɗabi'a halinka na yau da kullum to ɗabi'ar wato kenan fir'auna da mutanansa, Allah mu dauki take ke cewa kamar yadda ɗabi'a suka zo ikrima da wani sa suka ce wato kenan ah, ka sunnati ali fir'auna kamar yadda sunan ka da abi ali fir'auna bi ma'ana ka sunnati ali fir'auna sunan su shine abin da suke yi yau da kullum kuma shine ɗabi'ar su kuma shine halin su wato kenan ko wa kafi ila ali fir'auna ko kuma kamar yadda suke aikatawa to kamar kamar yadda wato kenan ya zama ɗabi'an mutanen fir'auna kada bi ali fir'auna su kamar yadda ɗabi'an mutanen fir'auna wato kenan yake min kablihim kafin su mutanen makka kafin mutanen makka ai akwai mutanen fir'auna zamanin annabi musa halayensu wato kenan kaman halayen wa'ancan ne kaman tashbihi ake ana amma kuma sai aka kulla shi a cikin hikima ai da'abi haula'i ka da'abi ali fir'auna aka yanzu tashbihi ya fita fili ɗabi'a mutanen makka a wajen ƙin gaskiya da ƙin littafi da kin biyayya a manzanni kaman ɗabi'ar mutanen fir'auna ne ko sunnan mutanen makka a wajen kin gaskiya da kin alkur'ani a wancan lokacin kaman wato kenan sunnar mutanen fir'auna ne a wajen kin gaskiya gaskiya za ta bayyana musu a fili amma me zai faru sai zama kazzabu bi ayatina sai su karyata ayoyin namu gaba daya don haka me zai faru da su fa kazahumullahu sai Allah madaukakin sarki ya dauke su bi zulubihin da sakamakon zunuban su da suke aikatawa wallahu shadidul iqabi lalle Allah madaukakin sarki mai tsananin azaba ne ai shadidul akzil alimi yana da tsananin damkawa da take mai radadi alimul azabi azabarsa tana da radadi la yumtana minhu ahadun idan Allah zai azabtar da wani babu wanda ya sai hana shi babu wanda ya sai zana shi wala ya shay'un babu kuma abin da zai tserewa Allah madaukakin sarki babu yadda za a yi babu yadda za a yi kai abinda ka ga dama a duniyan nan tsayar da ka ga dama sannan ranar lahira kai sinikin ta wani wuri sil haka ka zille shi ke na ruwa ta sha ba a ganka ba ba zai taɓa yiwuwa ba bal huwal fa'alu lima yuridu Allah maɗaukaki zai shi ne mai aikata abin da ya ga dama zai kad gaza kulle sha'in wanda ya rinzaye komai la ilaha gairuhu babu wani abin bauta da cancanta koma bayan Allah wala rabba siwahu babu kuma wato kenan ubangiji mai reno wato kenan koma bayan sa kafaru للذين كفروا kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannam hmm. wa وبئس المهاد to bayan da Allah madaukakin sarki ya mana bayanin halin kafirai da kuma kin su. ya kuma kwatanta mutanen makka kafiransu a lokacin da mutanen fir'auna a wancan lokacin wajen kin gaskiya <coughs> yanzu kunci <coughs> ya tabbata a kansu cewa su kafirai ne sun bute cewa allah maɗaukakin sarki kuma an ce musu ga makomansu to duda ba su damu ba sun shuɗe a cikin kafircinsu yanzu duniyarsu ce ta dame su saboda haka kuma suna ga kamar cewa annabi sallallahu alaihi da mutanansa ba za su yi rinjaye ba annabi sallallahu alaihi da mutanansa addinin su ba zai tasiri ba yanzu su su ne masu komai a gidan duniya to sai Allah madaukakin zai ce a'a ka gaya musu kullil na kafaru ka gaya wa kafirai kamar sako ne ake ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je cikin su tsakiyar su ya je ya gaya musu ya ce musu sattu buna wallahi za a yi galaba akan ku shikenan in ya gaba in ya je ya gaba da sakonsa yayi musu albishir cewa wallahi za a yi galaba a kanku za a yi nasara a kanku na addinin musulunci zai yi galaba a kanku wato kinan kaga wannan prophecy ne abun bai faru ba amma zai faru amma kafin ya faru an ce manzan Allah sallallahu ya je ya gaya musu kaga ay ta'ala eh, yaqulu ta'ala qul ya na lil kafirina satughlabuna aifin duniya a nan gidan duniya ɗin kenan a nan gidan duniya za a ci nasara a kanku wato sharuna sannan za a tashe ku shine ranar tashin alkiyama ila jahannama zuwa ga wutan jahannama wa bisal jihar jahannama ta munar da su zama mashin fidi inda aka ce mutum zai je ya zauna a nan Allah madaukakin zirki ya kiyaye mu Muhammad bin Isa ya bayani daga eh, Yasar an asin bin amr bin katadata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma asaba min ahal badari ma asaba lokacin da aka yi yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam suka ci nasara a kansu an yi wannan magana ba da jimawa sai aka yi yakin badar ko sai kuma aka ci nasara a kansu kaga yanzu anan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya gaya musu kuma ya je ya gaya musu kuma yanzu gashi ya tabbata an yaƙi madar an ci nasara a kansu to bayan ya samu nasarar da ya samu ta kashe mutum saba'in ko sama da haka a cikin mutanensu da kuma kamowa mutum saba'in waraja a ilal madinati ya dawo cikin wato kinan madina jama'al yahudu sai je tara yahudawa madina fi suki banu kainaka a kasuwar banu kainaka wakala sai ya ce musu ya ma'ashar yahud ya ko taron yahudawa aslimu ku musulunta abinda nake gaya muku kenan ka san wato kenan kullun da awa dole tana tafiya da uslubi abinda Allah madaukakin sarki ke ce masa ya fada wa mushrikan makka cewa za a ci nasara a kansu to zai fada musu kuma yanzu an zo an ci nasara din da haka sai maza maza ya season wannan opportunity ana dawowa daga madina sai ya zo ya tara yahudawa a kasuwan banu kainuka mun sa a cikin madina a lokacin akwai kabilun yahuda guda uku daga banu kainaka da banu nazir da banu kuraiza to duk gaba su wannan kabilu guda uku na yahuda sai ya tara su a wannan kasuwa kanu agmaran la ya na alkitala sun kasance wato kenan a cikin wani irin yanayin da ba su da kwarewa a yaƙi a kan wannan lokacin ko ɗa to ina nake karanta ne ya tara su wato kenan a eh, nazar ya ce musu ya mashar da yahuda aslimu ya ku taron yahuda ku musulunta qabla an yusibukum Allahu bima sabu quraishan haka ne ya ce musu ya ku taron yahuda ku musulunta kar irin matsalar da ta samu wato quraishawa ta zama ta same ku yanzu kun ci nasara a kansu eh kuma qur'ani yace a gaya musu za a yi galaba a kansu eh kuma an gaya musu eh kuma an ci nasara a kansu to fa ku saboda haka idan kaga gemun dan uwanka ya kama da wuta wato kenan kai ma ka shafa wa naka ruwa saboda haka ku musulunta kar irin abin da ya samu quraisha ya same ku faqalu ya muhammad sai suka ce masa ya muhammadu la naka min nafsika annaka qatalta nafaran min quraish kar fa ka rudu dan ka je ka kashe wasu daga cikin qurayshawa dan ka yi yaki da mushrikan makka ka ci nasara akan su kare lude ka kwata kwata kanu a la eh, la yarifuna alqitala sun kasance su fa wato kenan kaman mutane ne wanda ke gidadawa ba su san ma menene yaki ba tukunna innaka wallahi law qataltana la arabta anna nahnu nas duk ran da ka kuskura wallahi kace zaka yake mu a ran zaka gane cewa mu dinna mazaje ne karba ga fara kada yake masu ilimi ne kaga suna da hanya na na wato kenan barazana in ka lura da rayuwar yahudu ko a yau kullun ta gini ne akan propaganda a san yadda za a yi a ruɗa ka ka ruɗe a san yadda za a yi dagula maka tunaninka a maka barazana sai a zo a cika da yaƙi a cikin hanya mafi sauki to kullum abin da suke faɗa da aka zai ce annabi sallallahu alaihi wasallam karba ga ruɗu idan ka kace wannan jahilan wanda ba su iya ba Randa duk ka kuskura wato kenan kace zaka taba mu to da nan zaka fahimci kuranka wa innaka lam talqa mislana kuma wallahi baka taba samun mutane jarumai a yaki kamar mu ba yanzu zamu maganin ka fa zalallahu fi zalika shine sai Allah madaukakin sarki sai ya saukar da wannan kullu ladina kafaru sadulabuna wa tusharuna ila jahannama wa bisal mihadi saboda haka ci a gaya musu kenan yanzu kaga kenan da su yakin alkur'ani yahudawa ma sun zama kafirai mun gane wannan fahimtar mu ta farko shine akan mutanen maka ta sauka yanzu kuma ya nuna cewa ba akan mutanen maka ba su ma akan yahudawan wannan ayar tana aiki a gaya musu su ɗin ma za a ci nasara a kansu kuma za a tashe su a cikin wutan nama kuma wato kenan masu ta nana har yanzu a faɗin Allah da ke cewa ulil absari na ayatuka قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثلهم رأي العين والله يوجد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصير الله ودعوك كنسل كيتش قد كان لكم آية ya kamata hakika aya ta tabbata a gare ku ya kamata ku tsaya ku fahimci wannan aya din ai kada lakum ayyuha yahud alqailuna ma qultum ku yahuda da kuke irin wannan barazanar taku to kusan kuna da dalalatin ala annallaha mu'izzin dinihi cewa Allah zai ɗaukaka addininsa ai kuna da dalilai wanda ya kamata ku fahimci cewa Allah zai ɗauka addininsa wa nasiru rasuli kuma Allah zai taimaka wa manzansa wa musir kalimati kuma Allah zai bayyanar da kalmarsa sai ta ɗaukaka wa mu'alli amrahu kuma Allah zai ɗaukaka al'amarin annabi sallallahu alaihi da na musulunci ayat kun da muke cewa kuna da aya fifil ataini ya kamata ku a cikin jama'a guda biyu ai ta'ifatain iltaqata lilqitali jama'a biyu sun hadu dan yaki jama'a musulmi su 313 jama'an kafirai su 1050 saboda haka kuma sai suka hadu za a yaƙi kaga wato kenan kowane mutum ɗaya a cikin ɗari uku da goma sha uku nan mutum uku za su iya yin kansa a lokaci ɗaya kowane mutum ɗaya yana dilin da mutum uku ne a ciki a wannan lokacin su dubu ɗaya da hamsin wannan ɗari uku da goma sha uku almas in ka duba calculation ɗin haka ne musamman ma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba yakin zai yi ba yana cikin arisha wato kenan yana jiran su to saboda haka ku da wannan fi'atun tuqatil fi sabilillah jama'a daya shine annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a yakin badar <coughs> suna yaki ne don ɗaukaka addinin Allah madaukakin sarki wa ukura ratsa tsayar kuma jama'ar mutanen makka ko kafiratu su kuma kafira ne wa mushriku quraishin yawma badar sune wato kenan kafiran quraish a ranar da aka yi yakin badar to da aka zo yakin yarawna hum mislaihim su mutanen makka sai suna ganin mutanen madina sun ninka su sau biyu a ganin ido ra'ayar aini a ganin ido an zo ga 313 ga kuma 250 50,000 din nan sai suna ganin 350 din nan a yawa sun ninka su sau biyu kaga sun kai 2,100 kina haka suke ganin su wannan kuma Allah madaukakin sarki shi ya tsara kayansa Allah ya sa kuka suka Allah ya sa ah, suka zama kuka zama masu yawa a idan kafiran su kuma sai Allah madaukakin sarki sai mai da su yan kadan a idan mu'minai saboda ka mu'minai sai suna kallon su kaman su ba su kai 313 ba kaga ba za su ji tsoron su ba ko su kuma wa'ancan mutanen za su ce an yi mana gayyar rindina ta ka tsoro zai shiga cikin zuciyarsu mun gane wannan to da wannan ne Allah maɗaukakin sarki sai ya sanya zuciya a zuciyar kafirai da za mu gani a ganin kita kulubi kifi qulubil na kafaru ru'uba za mu sanya tsoro a cikin zuciyar kafirai manzo Allah sallallahu ce nusurtu bir ru'bi masirata shaharin Allah ya taimaka mun da tsorata kafirai tafiyar wata guda daga nan in kai haka wata guda duk kafir tafiyar wata guda duk kafirar da suke gudu suna tsoron annabi a madina sallallahu alaihi wasallam daga nan in kai haka kudin nan tafiyar wata guda duk wani kafiri da yake gun yana jin tsoron annabi sallallahu alaihi wasallam haka gabas haka kuma wato kenan yamma shine ma'ana nusirtu bi ru'bi masirati shahr an taimaka min da tsorata zuciyar kafirai wato kenan tafiya ah, ta wata guda saboda haka Allah madaukakin sarki ya abin nan da shi dina na cewa tasiru riyahun nasri shaharan amamahu wa ada'uhu ma baina khawfin wa zillati iskar taimako tana tafiya gaban annabi sallallahu alaihi wasallam guda kafir abokan gabansa kuma wato tsakanin wanda yake cikin tsoro da wanda yake cikin kaskanci hakan nan Allah madaukakin sarki yake yin sa saboda haka in an zo sai ya zama wato kenan da sauki za a ci nasara a kansu yawa tarara fa mislahi ra'ayil ayn suna ganin su wato kenan ninki biyu wato kenan a a irin su wallahu lalle Allah madaukakin sarki ko yayi da bin sarki man ya sha yana taimakawa wanda duk ya ga dama wato kenan da taimakonsa Allah yana taimakawa kamar yadda ya taimaka Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai a yakin Badar inna fi zalika lalle tabbas a cikin wancananka la ibratan akwai abun lura akwai abun lura a ce mutum 313 sun ci nasara a kan mutum dubu har da hamsin akwai abin da ya kamata ce an lura shi ko kuma a cikin sawa da Allah ya yi a idan mominai sai suka kalli wa'yan ɗin 'yan kaɗan a idan kafirai kuma sai suka kalli muminan sun ninka su sau biyu to a cikin wannan akwai wato kenan abin lura kenan ashe Allah shi yake tafiyar da al'amarin ba mutane ba bai da sayyidina Umar yake cewa idan ya hada rinduna za su tafi yaki sai ce musu ilamu anna adadana laysa ka adadihim wa udaduna laysa ka udadihim ku sani adadinmu bai kai nasu ba kayan fada mu kuma bai kai nasu ba amma mu mun dogara ga Allah dan haka ba ma sabo idan su kuma suna sabawa Allah idan ko musulmi kuka shiga sabawa Allah su ma suna sabawa Allah to sai Allah ya kyale ku ku da su to sun fi ku yawa sun fi ku kuma kayan fada saboda kaga ba za ku ci nasara ba ta haka kuma nasara tana tare da ku matsawon kuna yi wa Allah madaukakin sarki da'a to mu je malam زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناديل المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا to a nan to anan Allah madaukakin sarki ya fara mana maganan jihadi da yaƙi a baya to amma kuma duk lokacin da aka ce ayi jihadi akwai wasu abubuwan da suke sabbada mutane su hana su fita jihadin saboda ka sai Allah madaukakin sarki ya kawo mana bayani akan wannan kamar yadda ce yake cewa ya alladhina amanu malakum idza qila lakum lakum firu fi sabilillahi thaqaltum ila al me yasa in an ce ku fita jihadi sai ku nauye zuwa ga ƙasa sai ku ki fita da an ce jihadi kowa sai ji baya sha'awa da an ce jihadi kowa sai me yasa araditu bil hayati duniya min al akhirah rayuwar duniya ta ishe ku ne kun hakura da ita kun bar lahira ko kuwa to nan sai Allah madaukakin sarki sai ya kawo mana abin da yake hana mu mu fitan in an ce a fita jihadi dan ɗaukaka addinin Allah sai ya zama mun yi mun nawaye zuwa ga ƙasa wanda yake cewa yukbiru ta'ala amma zuyyina lin-nasi Allah madaukaki sarki nan yana ba mu labarin abin da aka kawata wa mutane fi hazihi dunya a wannan duniya min anwa'il malazi abubuwa na jin dadi kala kala minan da sa'i na mata kaga duk lokacin da aka ce mutum yana tunanin matarsa tabbas ba zai fita jihadi ba walbanin da kuma 'ya'ya idan mutum ya tare yanzu in na tafi na mutu kuma na sun zama ya kenan to kaga wannan ba zai fita yaki ba fa bada abin nisa saboda ka sai ma ya fara da mata li'annal fitnata bihinna ashaddu don fitinar da za ta halar namiji ya tafi gurin yaƙi ta ɓangaren mata ta fi tsanani akan kowace kama saba ta fi sahiha ne kamar yadda tabbata cikin hadisi ingantacce a cikin sahih eh, bukhari annahu sallallahu alaihi wasallam qal maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma ba adi fitnatan adarru ala rijali minan nisa'i baya na na mutu na bar duniyan nan ban bar wata fitinar da take cutan maza sama da mata ba sama da mata ba su ne babbar fitinar da Allah zai jarrabi maza da su a kanta wato kenan matansu ba mai zakana alƙasu da bihinna al'efaf amma idan ya zama manufar mutum da al'amarin mata shine kame kai ya zama wato kenan bai shiga cikin halaka ba wa kasratul aulad ko kuma wato kenan manufansa da su shine wato kenan ya zama an samu ƴaƴaye salihai bayi ba za mu dalubun to kaga wannan abun so ne margubun fihi kuma ana kwadaitarwa mandubun ilaihi kuma an mustahabi ne an so wannan din kama waradul ahadisu bitargibi bitazwij kamar yadda hadisai da daman gaske sun gangaro wata kenan wanda suke kwadaitar da mutane su je su aure suna kwadaitar da mutane su je su aure wal istiksar minhu cewa kuma kowa ya je ko biyu ko uku ko hudu wannan hadisai sun tabbatar da wannan sun kuma wata kenan kwadaitar sun tabbatar da wannan wa inna khaira hadhihi al umma man kana aktharuha nisaa kuma hadisai sun tabbata cewa wanda ya fi alkhairi a cikin wannan al'umma shine wanda ya fi yawan mata yawan mata sai malamai da suka yi nazari a wannan sai suka ce kenan annabi sallallahu alaihi wasallam domin a cikin wannan al'umma shi yake da mata guda nawa tara sauran mata sauran mutane kuma hudu ko kuma zai iya daukar cewa a cikin mutanen wanda ya fi alkhairi shine wanda yake ya fi yawan mata kaga kenan da mai mace daya da mai mace biyu alkhairinsu ya sha bamban da mai mace biyu da mai uku alkhairinsu ya sha bamban haka ma da mai uku da mai hudu alkhairinsu ya sha bamban saboda bambancin ɗawainiya ma dama an ɗauki ɗawainiyarsu da su da 'ya'yansu an ɗauki ɗawainiyar tarbiyyantar da su da karantar da su da komai da komai to da mai guda ɗaya da mai guda biyu ba za su zama daidai ba haka kuma mai hudu da mai uku ba za su zama wato kenan daidai ba wa hubbul banina taratan san yayaye kuma wani lokaci ya kono littafakur yana iya zama dan alfahari ne a ce ai yayansa kaza ai yayansa su ne masu kaza ai yayansa kana kaza wa ko kuma ado to in haka dai fahu da kilin fi haza to ya shiga cikin wannan magana da muke Allah madaukakin sarki ya ce zuyyina linnasu hubbu shahawati minan nisa'i wal banin Allah ya kawata wa mutane san mata da san yayaye da makamantan wannan watarata ya kunu da taksirin nasili wani lokaci kuma san ya ka shiga zuciyar mutane saboda yawaita tsatso wa taksirin ummat muhammad da kuma yawaita al'umman muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama bukatan ka shine a samu yayaye salihai wanda wato annabi sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da su ranar tashin alkiyama wani lokaci zai wannan shine yake zama manufar mutum wani lokaci kuma manufarsa shine samu yaya ya zama kawai fi kowa yaya a gari ya fi yaya a cikin al'umma yana alfahari da su to wancan niyya ita ce mummuna amma ta niyyar yawaita salihan bayi wanda annabi sallallahu alaihi zai alfahari da su ranar tashin alkiyama wato kenan ita ce niyya mai kyau eh, ya wahadahu la sharika la ya zama an samu wanda za su zo su masu tarbiya wanda za su wa Allah shi shi kadai kuma ba za su masa shirka ba kenan kaga yanzu bayan samun yaya akwai daukar dauniyar yayan da kuma tarbiyantar da yayan ba zai zama ka tara yaya babu wannan tarbiyyar. kuma wannan ya nan gala wannan ya nan gala kowa je abin da ya ga dama su watse ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da su ranar tashin alkiyama to wanda ku zai tara ƴaƴa da yawa ya kuma karantar da su ya tarbiyantar da su ya aurar da su ko kuma maza ne ya aura musu su zama mutanen kirki to kaga wannan mutumi ba karamin aiki yayi ba ba za ka taba haɗa aikin sa da mai ƴaƴa biyu ko kuma eh, mai mace ɗaya ba ba zai taba haɗuwa zama daidai ba fa za mahmudun to in hakan nan ne manufar to wannan abu ne wanda yake mai kyau mamduhun kuma an yabi wannan dabi'a da wannan manufa da wannan niyya duk an yabe su kama sabata fil hadis kama yadda ya tabbata cikin hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tazawwajul waludal waluda fa inni mukathirun bi kumul umama yawmal qiyamah ko tazawwajul waduda ko auri mata masu nuna kauna da soyayya idan mace tana son ka to za a zauna da ita lafiya za kuma fi wato kenan samun kwanciyar hankali amma auren dole zama ba ta so ba ta so dole sai an yi to kaga an tsallake wa dud anan babu maganan wuddu wuddu kuma shine asalin soyayya ya zama wadda take so din ita ce zaka aura alwalud kuma wadda take mai mai haifan ƴaƴaye haifo ƴaƴaye wanda za su so ayi alfahari da su fa inni bikum al-umama zan yi alfahari da ku na akan al'ummomin ranar ranar tashin alkiyama ya tabbata cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa uridat alayyal umam an bijiro min da al'ummomi kowane annabi an nuna mishi just kama kama a bidiyo haka an nuna min ga annabin ya zo ga sa da suke tare da shi ga su sun kama hanyar tafiya aljanna fara'aitu nabiyan sai naga wani annabi wa ma'ahu rajulan wa rajulani naga wani annabi daga shi sai mutum biyu har ya zo duniyan nan har ya gama duniyan nan har ya tafi mutum biyu ne suka bi shi don haka ranar lahira zai shiga gaba wa ɗan biyun su bi shi zuwa aljanna na ga wani annabi shi kuma mutum ɗaya ne tale an sa kiransa har ya bar duniyan nan har ya bar duniyan nan shi kenan yanzu kama annabi lutu alaihi salatu wasalam in banda ƴaƴansa mata biyu waye bi shi babu wanda ya bi shi matarsa ma ba ta bi shi ba amma ƴaƴansa guda biyu su sun bi shi wani kuma guda ɗaya ce kaga kamar annabi Ilyas alaihi salatu wasalam har ya zo ya gama yayinsa har ya tafi ya bar duniya alai sa'u ne ya bi shi alai sa'u ne ya bi shi kadai haka ya tafi ya bar alai sa'u nan to shi yace kuma wa nabiyyan laysa ma'ahu ahadun na ga wani annabin ko ko mutum ɗaya bai bi shi ba haka ya zo ya tafi duniya ya bar duniyar na haka ya zo ya tafi ba shi da mabi da haka ranar lahira shi shi kadai zai tashi ya shiga aljanna shi shi kadai zai tashi ya yanzu kaman shi Ilyas da Ali Sa'u ya bi shi bayan Ilyas ya bar duniya sai Allah maɗaukakin sarki ya ba wa Ali Sa'u shi kuma annabci da manzanci so da shi kuma sai ya ci gaba da da'awa irin wanda Iliyas ya ci gaba da ita to yanzu kaga Ilyas ranar lahira zai tashi a matsayin annabi Alisa zai tashi a matsayin annabi Ilyas waye nasa yanzu babu ko ba ka ba da Alisa ba a zama da shi manzo ba to da sai ya tafi a tawagar Ilyas to amma shi ma yanzu an zama da shi an zama da shi manzo kuma shi ma har ya gama yayin sa haka aka kashe shi ba wanda ya bi shi babu wanda ya bi shi kuma shekara da shekaru don Alisa a wani kissa an ce sai da shekara Eh, Ilyas ɗin kai sai da wajen shekara bakwai a jeji bai isa ya shigo cikin gari ba wanted dead or alive haka ma shi ma alayhi sau shi Ilyas ba su za'an kashe shi amma alayhi sau sun kashe shi da dai sauransu sannan sai ya ce sai aka ɗaga min kallo na fai za sawadun azimu sai na ga jama'a masu yawan gaske sai na ji daɗi wa ta annahum ummati sai na zaci cewa wa'annan mutanen al'ummata ne saka ta ina haza musa wa qaumuhu wannan annabi musa ke da tawagarsa yan bani isra'ila wanda suka bi shi sai aka ce min ta duba nan da na duba nan kuma sai na ga jama'a kuma ninkin ba ninkin wannan sai aka ce sake duba nan na sake duba na ga wasu kuma ma har sun fi wa'annan sai aka ce to wa'annan su ne al'ummanka wanda za su shiga aljanna tare da kai wa ma'ahum tare da su kuma akwai saba'una alfu ya dukuna jannata bila hisabi wala iqabi mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba za a yi musu hisabi ba ba za a yi musu azaba ba Allah maɗaukakin sarki ya lamince musu da haka wayannan mutane kusan su ne tawaga ta farko da tawaga ta biyu da ta uku wanda za su shiga aljanna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka zumra na farko za su shiga aljanna wani bai riga wani ba a layi a sahu manzan Allah shi ne kawai yake gaba hasken su kamar hasken rana zumra ta biyu ta bayan su sahu na biyu da za su biyo bayan su su kuma su ma wani ba zai riga wani shiga ba kamar babban gate ne a ce ku jeri ko ku biyar haka ku shige to ita ma babban kofar aljanna haka za ta zama babba ne haka za su zo su shiga a lokaci daya a layi daya kamar sahun masu sallah saboda haka su kuma za su zo a kan hasken wata daren goma sha hudu zumra ta uku suna za su tafi a kan hasken shaddu kaukaban durri tauraron da tafi kowace wata gidan haske a amuna mu fahimtar hakan nan za su zo su wuce to wa'annan tawaga da za su tafi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ne makasudin da annabi sallallahu alaihi cewa mu yi aure mu hayayyafa saboda ka samu ɗanka ya shiga cikin wannan tawaga din kaga annabi sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da kai an ce ga wani annabi ya wuce ba ko mutum daya ga wani annabi ya wuce da mutum biyu wani da mutum uku Musa alaihi salam ya dan ɗebo yan jama'arsa sai kuma ga jama'a babba ta annabi sallallahu alaihi wasallam ana lafiya gaba dan amina ka rigo aikin amana ko ana tafiya ana yabonsa to kaga wannan ba karamin alfahari bane to idan ba kasudin auren mutum da 'ya'yan da zai samu wannan ne to yana da aiki aikin shi ne sai ya tarbiyantar da 'ya'yan kuma har su kai wato kenan wannan gabaɗin to wannan shine malam yake bana bayani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a dalilin wannan ku aure mata wato kenan masu nuna soyayya masu kuma haifar da ƴaƴayen muminai wanda zan yi alfahari da ku akan sauran al'umma ranar tashin da kiyama wa hubbul mali kadhalika taratan yakunu lil fakar walkuyala san dukiya ita ma wani lokaci don alfahari ne a ce shi miliyan kaza yake da shi wannan biliyoniya ne wannan a ce abin nan hatta annabi sallallahu alaihi cewa ranar idan tashin alkiyama yayi kusa masu arzikin al'ummata za su je aikin hajji saboda shakatawa za su bi da hajji zama gurin shakatawa kowane lokaci su je su kowane ramadan za su je kowane mai zan shakatawa matsakaitansu kuma za su je dan alfahari sadaka group ne kawai dole kai ma sai ka je bana ko wannan ma sai ya je in baka je ba ana gan na kamar dukiyar ka ta fara abin za su je dan alfahari sannan kaskantattun su kuma za su je maka dan bara neman kuɗi za su je maka wato kenan dan bara sadaka tara dukiya shi kansa ana tara shi wani lokaci dan alfahari da kuma girman kai da nuna isa wattakabbur da girman kai alal du'afai akan wato kenan raunana wattajabbur da jabberanci alal fuqara akan wato kenan talakawa fa haza mazmumun idan wannan shine manufa na tara dukiya to wannan kaga wato kenan abin zargi ne ba a san wannan ba a san tara dukiya ta wannan wa taratan yakunu lin nafqa wani lokaci ko mutum ka nemi dukiya saboda ciyarwa ya taimaka ma wannan ya taimaka ma wannan ya taimaka wa addini fil ta wajen sadakoki wasilatul arham da kuma sadar zumunci in je nan ya dan yi wa yan uwa in je nan ya dan yi wa yan uwa gwargwadon wato kinan yanda Allah madaukakin sarki ya wato kinan ya bashi wa wujuhul barri wa ta'at da kuma sarrafa da ita a hanyoyi na gari da kuma hanyar da'a gina masallaci gina islamiyoyi taimakawa malamai ta musu littattafai sai a gara sayan fitillin masallaci da dai sauran irin waɗannan abubuwa din to duka idan wannan ne fa haza mamduhun wannan in shine manufar tara dukiya to wannan kaga abin abin ayaba ne mahmudun shar'an kuma abin so ne a shari'ance duk wanda ya tara dukiya da wannan ko ya aiki irin wannan Allah madaukakin sarki yana son wannan kuma shari'a ta yarda da wannan wa qad ikhtalafa al-mufassiruna fi miqdar al-qintar ala kawale malamai sun yi sabani akan wato kenan migidar ta ce zuyina lin-nasi hubbu minan nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantara an kawata wa mutane na san duniya na kayan jin dadin duniya mata da yayaye da kuma dukiya a bar taskacewa qanatir al-muqantara a ce a cikin sef ɗinka account ɗinka kana da kaza wani account ɗinka zai da kaza wani account ɗinsa abinda kake taskacewa a cikin account ɗinka nan ko wani na dukiyar ka to amma menene ka nadirin mukantara ne ce malamai sun yi sabani wajen wato kenan eh, haddadewa akan wannan maganganu da daman gaske wa annahu almal aljazil amma dai wasu su ce sai ya kai miliyan kaza wasu su ce ya kai biliyan kaza wasu su ce a sai ya kai tiriliyan kaza gwargwadon fahimtar su amma dai abin da ishara take nuni cewa idan mutum ya samu wata dukiya mai yawa to shikenan ya samu kanadir almukantara ya samu taska ko ba haka ba ya samu taska qur'ani bai haddade adadin sa ba to da duk lokacin da kaga dukiyanka ta tare ta him to shikenan yanzu kana da wato kenan alkintar mun gane walka na ɗilil mukantarati sai mai ne minas zahabi wani fiddati a tara dukiya a tara wato kenan zinari da azurfa kamar yanzu a ce akawun ɗinka na naira daban akawun na dala daban akawun na na euro daban da dai sauransu kudi nau'i nau'i kala kala nauyi nauyi wato kenan eh, mina zahabi wani fiddati wani khayl musamman eh, mitigo sai kuma wato kenan an sa wa mutane hubbul khaili san dawaki kuma almusawwama wanda za a zo ajiye su a barga sun ci sun sha suna tsalle jira suke kawai a hau a hau ai sukuwa da su saboda shi ma kansa san doki din ya kasu kashi uku taratan yakunu rabdaha rabataha ashabaha mu'addatin lisabilillahi wani lokaci mutum yakan ɗaura doki dan fita jihadi ko yau aka ce a fita jihadi zai hau dokinsa ya tafi to kaga wannan zai zama wato kenan ah, yana da kyau kenan ko lissabilillahi mata eh, taju duk lokacin da ya zama an buƙaci a fita jihadi zuwa ga yaki to zai fito da nasa haula'i sabuna ba su kiwon doki da wannan manufa Allah yana ba su lada suna kiwata doki don ko ta kwana in za a fita jihadi su sai amfani da dokinsu Allah yana ba su lada wa taratan tsofa karan wani lokaci kuma akan ajiye dawaki a kiwata su ta ba su abinci su ci su karfi saboda alfahari alfahari wa nawa da ahalil islami a rika barazana a musulmi hazi shi ala da haka duk wanda ya aje wannan dokin dan alfahari ko dan barazana ma musulmi to wannan mutumi doki ya zama masa wato kenan zunubi wataratan wani lokaci ko mutum yakan ajiye shi litta'affufi waqti na nasriha saboda <coughs> kenan kamewa kashi dai dokin ka ne ka ajiye in ta kama sayarwa ka samu kudin ka zaka iya amfani da kudin ka in ta kama jihadin ma zaka iya zuwa da kayan ka in ta kama ka hau ka je wani guri za ka je don biyan bukatarka ko da kuma cewa dawaki halitta ne na Allah ba za a bari su kare a ban kasa ya zama babu su ba kiyayewa wato kina abina wala sa haƙƙin lahi kuma bai manta da haƙƙin Allah ba fi riqabiha wanda yake wuyan ita doki ko kuma wanda yake wuyansa fa hazihi wannan idan mutum ya ajiye doki saboda wannan wato kenan ya zama sitrun rufin asiri ne ya ajiye dokin nan ya zama rufin asiri ne saboda yana kiwon tashi yana kiwon tashi duk ran da ya bukaci kudin ya daga ya sayar zai samu dukiyar da zai wani abun sa ko kuma duk lokacin da ya bukaci ya hauye je gari kaza zai hauye je babu wani matsala to kaga wannan doki ya zama wato kenan a rufin asiri a gare shi Allah madaukakin sarki ya irga wannan doki a matsayin me a matsayin kayan alfahari da Allah yake ta wa mutane duniya kamar yanzu ne da ba a yayin doki ka ce motoci motoci kaga wani zai tara su kala kala kala kala kala na alfahari wani zai ta ajiye su don neman rufin asirinsa ta je ta nan ta gurgurgur ta nemo masa ta je nan gurgurgur ta je kaga wannan rufin asiri ne wani kuma zai hau don bukatansa shi ma wannan rufin asiri ne wanda kuma yake amfani da motarsa wajen aikin saban Allah ko kuma cutar da al'umman musulmi to yanzu ya koma wato kenan wancan eh, gefen da muke magana din kenan ya zama wato kenan a ah, sharri kenan a gare shi mun gane wannan yawwa da ka Allah ce zina lil nasu hubu shawati min an nisa'i wal banin wal qanatir mukandarati min az-zahabi wal fiddati wal kalim musawamati ko wal an'ami sannan kuma sai dabbobi ya'ani al ibl wal bakar wal ganam ko raƙuma ko shanu wato kenan ko kuma tumaki a ce yana da raƙuma kaza ko yana da shanu kaza garke kaza ai sanda kaza kaza da shi yake na alfahari to duka wannan matsala ne sai dai an neme su na rufin asiri walhars da kuma amfanin gona amfanin gona ai shine sarkin noma na local government kaza saboda wannan ma kaza ne buhun shinkafa kaza yake noma gero buhu kaza kaza shinkafa kaza eh, gyada kaza da dai sauransu irin ta alfahari ba ta neman wato na rufin asiri ba to duka wannan dai kayayyaki ne na duniya wanda Allah madaukakin sarki yake bayani amma sai yake cewa zalika mata'ul hayatid dunya dole kayan jin dadi ne na rayuwar duniya kayan jin dadi ne na rayuwar duniya ai ya Muhammadu ka gaya wa mutane a ukbirukum bi khairin mimma zuyina linnasi bana ba ku wato kenan alkhairin abin da ya fi alkhairi sama da wannan abin da aka kawata wato kenan mutane ba a wannan rayuwa wato kenan ta gidan duniya da adanta wayancan kaya kenan na jin daɗin duniya kowa yana son wannan amma mutane sun kasu kashi-kashi wani zai amfani da su ta hanyar alkhairi wani zai amfani da su ta hanyar abin nan ba a hana mutane jin daɗin rayuwar duniya da wayannan abubuwan ba ba hana aure ba ba hana neman yayaye ba ba hana neman dawaki ko motocin hawa ba ba hana noma ko shuka ba ba hana duk wa'annan abubuwa ko kiwo ba amma ya zama baka so da mutum shine in ma dai rufin asiri ko in ma taimakon addinin Allah madaukakin zai amma duk da haka Allah ya ce bari in gaya muku abin da yafi wannan mana to mu ji mana kul a'udhu nabiyukum eh wallahi da husnul ma'ab lalle makoma wadda take mafi kyau tana gurin Allah madaukakin sarki don mu je eh lokaci yayi ne muka ce to na to shi kenan zamu na tafi bi hadal qadar wa tawakkal ala Allah zamu dakata na insha Allah abinda muka faɗa daidai amma mun ce mun kara minti goma okay za mu dakata na insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya amfana da mu da shi ya ba mu kuma ladansa abinda muka kuskure Allah maɗaukakin sarki muna roƙon ka fahimtar da mu kuskuren Allah kuma ka ba mu ikon gyarawa ka kuma yafe mana Allah ka ganar da mu abinda muke karantawa Allah ka shirya da mu da shirin da ke cikin Allah ka ba mu ikon aikata tambayoyin wasu na jiya da wannan ta cewa malam menene hukuncin mutumin da zai cewa matarsa ta in ta gaji da shi ta tafi gidan ba zama su take yi ba to yanzu wannan magana saki ne ko kwari ya ne hukuncin wannan a wannan mummuniyar magana ne ba saki ba ne in kin gaji ki tafi gidan ku mana ba zama na kike sai dai in ya ce saki yake nufi shi kenan ya zama saki saboda shi ne zai fassara in ya fassara da saki ta saku in ya ce eh, ta je ta dan huta ne don ta ta huta dan sati biyu ko uku ya ta dawo ta muje wannan ta cewa malam ne na zo ina sallar sha sai na tuna shi ban yi sallar magariba to sai ka yanke sai ka zo kai sallar magaribar sai kuma ka bi ta da isha ko كو بين الحاضرتين وبين يسير الفوائت هو واجب مع الذكر

idan kuma a gurin da ake kallonsa ne to wajibi sai ya saka wajibi sai ya saka wani abu ya sule kansa wasu malamai suka ce imamu shafi'i Allah madaukakin tarki ya masa rahama ya je yana yaro karami ya je bakin kogi inda mutane suke suke wanka kowane kato sai ya tobe sai ya shiga kawai kowane kato sai ya tobe ya shiga shi kuma gashi yaro da ya zo sai ya ga cewa nan bai dace ba sai dan koma can gefe da mutane yana bukatan wanka sai sa dan kamfa ya daure hukumun sa yayin wankan sa haka sai ya fita sai ya tafi abinsa da daddare sai ya mafarki wani mai kira ya kira shi ya ce ya shafi'i yadda ka kiyaye mutunci da kuma kiyaye hannun da annabi sallallahu alaihi wasallam yi cewa kar mutum ya wanka tsirara inda ake kallon sa to Allah madaukakin sarki zai mai da kai shugaba wanda za a yi koyi da shi har duniya ta nade kaga saboda irin wannan kiyayewar kada Allah madaukakin sarki masa wannan wallahu a'lam

wannan suna ce mustahabbiya idan mutum ya yi ta yi in mutum bai yi ba ba abin da zai bata sallarsa Allah ala to wannan suke cewa hukuncin mata da ta zubar da ciki ne cikin aure ba cikin abin ba a ciki ko na waye da ciki ne ai ko na aure ko ba na aure ba da ciki ne ai halitta ne mutum ne Allah madaukakin sarki ya halitta kowanne ne inda ya riga ya kai wannan sura din haramun ne a zubar da shi haramun ne mutlakar addu'o'i daga ciki abubuwan da suke neman addu'a akan Allah ya biya tana da bashi da kanta kuma bashi yana damun ta Allah ya maka musu da addu'a to Allah ya biya mana gaba daya bashi ka ayyuka hanji ne cikin kowa ko eh ba ta da gajiya sakamakon rashin lafiya kan hana ta abubuwa har abin da shafi ibada tana roƙon mana ta da addu'a to Allah maɗaukakin sarki ya ba ta lafiya Allah ya yi mata wannan matsala. akwai mai son addu'a Allah ya ji gan iyayenta ta aiko da sadaka to Allah ya ji kansu Allah ya rahamshe su Allah ya gafarta musu mu ma namu Allah ya ji kansu Allah ya rahamshe su Allah ya gafarta musu akwai masu bukatar kuma a sa kasar mu cikin addu'a Allah ya fitar mu daga cikin kangin da ke ciki to wannan kasa ta mu Allah madaukakin sarki ka zaunar da mu lafiya ka kawo mana albarka da abubuwan da za su bunƙasa kasar nan a duniyance da addinance ko neman addu'a ba shi da lafiya yana da kuma a cikin addu'a da ba shi lafiya to Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya Allah ba shi lafiya Allah ba shi lafiya ya shi ma ba lafiya ta duk da wannan ne shi addu'a to alhamdulillah Allah amsa mana mai salatin nabi Allahu sallallahu ala Muhammadin wa ala Muhammadin kuma sallallahu ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma asna'iki wa tanafil umur kulliha wa ajirna min kizina azabil akhirah ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما Allah madaukaki zaki muna roƙon ka gafara muna roƙon ka jin kai muna roƙon ka cika da imani Allah ka gafarta iyayenmu da suka gabata ka kansu kai musu rahama ka hasa ka su wanda suke da rai kuma Allah ka ba su cikawa da imani mu ma Allah madaukakin zaki ka ba mu cikawa da imani Allah muna roƙon ka zaunar da mu lafiya Allah mu roƙon zai ka sa mana albarka ka dauke mana kunci da wahala da talauci Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu kasuwanci mai albarka Allah ka ba mu ilimi mai albarka Allah ka ba mu dukkan abubuwa da ake bukata na rayuwa masu albarka Allah ka sa albarka a rayuwar mu da iyayen da yaran mu gaba daya اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ونسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت ببارك الفتنة بقينا إليك غير فاتنين ولا مفتونين وجعلنا هادين متدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يؤول السلام حينا بالسلام وارحنا جنة دار السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم علينا في من هديت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أديت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت بين التقريب الحق ولا يقضى عليه فإنه لا يئز من أدت ولا يذل من والد تبارك يا ربنا وتعاليت لك الحمد على ما أنعمت ولك الشكر على ما أوليت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون